سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren ashirin da tara ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabu bada'il wahayi wato littafin da ke bayani akan tarihin yadda wahayi ya fara sauka ga siyayyen halitta annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda har muka kai mun karanta hadisi na shida wanda wannan hadisi Abdullahi dan Abbas yake bayyana irin yadda alherin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kuma irin yadda manzon Allah yake ƙara ƙwazo game da yawaita alheri idan watan azumi ya zo sa'annan kuma da irin yadda ya kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa alherin shi har ya fi iska da take kewayawa a cikin gari talaka da mai sarauta mai wadata da wanda bai da wadata duk suke shanta kyauta to manzon Allah ya wuce haka wajen alheri sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula muka fara karantawa kaɗan daga abin da babban malami al-Imam Ibn Hajar yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa ana kwadaitar da musulmi ya zama mai alheri a kowane lokaci ya kuma ƙara tukuru wajen yin alheri idan watan Ramadan ya shiga sannan wannan hadisi dalili ne akan ziyarar mutanen kirki da kuma yawaita ziyarar tasu in dai ba an ga za su takura ba sannan sai ya ce wastihbabu al-iksar min al-qira'a fi ramadan wa kaunaha afdal min sa'ir al-azkar da kuma yawaita karatun alqur'ani a cikin watan ramadan da kuma cewa karatun alqur'ani ya fi sauran zikirori kamar tasbihi da makamantansu iz law kana zikru afdal aw musawiyan la fa'alahu domin da a ce zikiri ne ya fi falala a wannan lokacin to da annabi da mala'ika jibril shi suke aikatawa amma da yake alkur'ani ya fi komai sai zan alkur'ani suke zama suna ainihin yin tilawa to haka dai malam ya ci gaba da waɗannan bayanai har inda ya kai cewa wa annahu yajuzu an yuqala ramadan min ghairi idafa wa ghairi zalika mimma yadhharu bit-ta'ammul kuma kunga malamai sun yi sabani game da faɗan wasu lafuzza shi ya halatta a ce ramadan ko sai dai a ce watan ramadan shi ya halatta a ce atima ko sai dai a ce sallar atima ma'ana saboda kalmar ramadan da larabci ma'anarta zafi shi ya halatta ka ce sumtu ramadana na azumci ramadan ko sai dai ka ce sumtu shahara ramadan wasu malamai suka ce bai halatta ka ce na azumci ramadan ba sumtu ramadan suka ce sai ka hada da shahar amma malam yake cewa wannan dalili ne akan cewa za a iya cewa ramadan kai tsaye domin mai gashi karara an kira shi da haka to bukhari zai kulla mana baji na musamman ma wanda zai tabbatar mana da haka ya halatta ka ce sallaitul atma na sallaci atma don al'atama shine duhu ko ko sai dai salatul atama wato sallar duhu sallar isha wasu malamai suka ce bai halatta ba amma bukhari nan ma yace ya halatta don me don ya zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatar mun gane waɗannan duk kalmomi ne kawai da malamai suka tattauna akan haka sannan sai yace qultu wa fihi isharatu ila anna ibtida'a nuzul alqur'ani kana fi shahr ramadan a cikin wannan hadisi akwai nuni a fakaice cewa ashe an fara saukar da alqur'ani ne a cikin watan ramadan لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس كدوبا جماعة سوكر ده القرآن ده الله يتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو نقول يتي إنا أنزلناه في ليلة القدر wannan saukarwa ana nufin daga idda yake a can lawul bafu sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya an yi ne a cikin watan ramadan a daren lailatul qadr to amma daga sama ta ɗaya idda aka zo aka aje alkur'ani gaba ɗayan shi zuwa nan duniya ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanne lokaci ne aka fara saukar da alkur'ani sai malam ya ce wannan hadisi yana nuna mana cewa a cikin watan ramadan ne tun daga shi duk sanda watan ramadan ya zo wannan lokacin ne za a tsayar da karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama a zo kuma ana sake tilawanta ana karanta mishi abubuwan da aka karantar a shekara sai malam yake cewa ana iya fahimtar haka kamar yadda ainihin wato waɗannan bayanan suke nunawa وكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان abubuwan da mala'ika jibril ya karantar da annabi daga wani watan azumi zuwa wani watan azumi to in watan azumi ya zo sai kuma a tsaya sai a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tilawa da ainihin tishin baki falamma kana al'amu alladhi tuwfiya fihi bihi marratayn kama sabata fi sahihi an fatimah radiyallahu anha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rasu sai malamin shi mala'ika Jibril ya zo cikin watan Ramadan ya yi mishi sauka alqur'ani har sau biyu haka as-sayyida Fatima ta ruwaito kamar yadda ya zo a nan cikin sahihul Bukhari sai malam ya ce wa bihadha yujabu man sa'ala an munasabati iradi hadha al-hadith fi hadha al-bab wasu malamai suka ce to wai me yasa Bukhari ya kawo wannan babin wannan hadisin a wannan babin ana magana saukar da wato farkon wahayi me yasa Bukhari ya kawo wannan yace kaga daga nan ne za a gane dalilin da yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin domin hadisin yana magana akan farkon saukar wahayi ga annabi shine da Ramadan to kaga alaka shi kenan da cewa bad'ul wahayi fara wahayi yaushe aka fara annabi wahayi da Ramadan da kaga dalilin kawo hadisin kenan ina fatar an gane wannan abin da babban malami al-Imam Ibn Hajar ya faɗi cikin Fathul Bari kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari Allah madaukakin sarki yarda da shi ya ce haddasana abul yamani الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره kaji wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga babban malami mai suna al-Imam Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi' yace shi kuma akhbarana Shu'aib an az-Zuhri wannan shahararren isnadi ne wanda al-Imam al-Bukhari zaka je yana yawaita kawo shin Allah so yanzu ba mu san mu cika mutane da yawan tarihi sai an ji karatu karatu ya karatu tukuna irin waɗannan asani za a zo ana tattauna tarihin waɗannan manya-manyan malamai don ka gane suwaye waɗannan malaman sun fi duk wani profesa ko dokta ko wane ne wane ne da kake ji sai dai Allah ya fito da su ne a cikin addinin musulunci wanda bai fito ba su fito cikin mutane masu surutun tsiya ba wanda bahaushe ke cewa dokin mai baki ya fi gudu ka san in ka bayyana cikin yan boko sai ka sha kirari in ka bayyana cikin yan arabiya yanzu duk ustazan nan da suka haddace qur'ani idan da a ce a cikin yan boko ne aka samu wani ɗalibi da ya haddace mr giwa is a trader da duk duniya ka ji labarin shi amma yanzu kaga da yake dokin mai baki shi ke da gudu sai ga an samu wani dan yaro dan kwagyaga dan ya haddace wani dan yan waka da turanci sai ga ne ta mishi kirari ga ustazu ya haddace alqur'ani baki ɗayan shi ina fatar an gane abin da ya dame mu yanzu shine mu rinka jin sakonnin da ke cikin littafin nan tukuna sai karatu yayi karatu sai a zo a fara tattauna mas'aloli na mas'alol hadisi insha Allah har akai zuwa ga mas'aloli na jar'u wa ta'dil da makamantansu shine yake cewa shi kuma zuhuri ya bashi hadisin da yace akhbarani ubaidullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud anna abdullah ibn abbas akhbarahu anna abbas sufyan ibn harb أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل كان أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه فيكم فلو أني منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فما يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم فلم ير فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليه فقال ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة عمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح ابن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري to jama'a kun ji wannan hadisi na bakwai wanda da shi ne al'imam al-bukhari ya rufe mana wannan ainihin kitabi na badi ilwahi a inda ya karɓo shi kamar yadda muka ji daga sahabi abdullahi dan abbas a inda yake cewa anna abdullahi ibn abbas akhbarahu abdullahi dan mas'ud ne ya bada labari ga ubaidullahi dan abdullahi dan utbata dan mas'ud wanda wannan labarin shi kuma zuhri ya ji shi ya karantar da shu'aibu shu'aibu ya karantar da al-hakam ibn nafi al-hakam dan nafi ya karantar da al-imam al-bukhari zurriyatun ba'dha min ba'd abla dan abbas yace anna abu sufyan ibn harb akhbarahu abu sufyan dan harb baban muawiya shi ya baiwa abdullahi dan abbas labari wannan dalili ne akan cewa ta yadda 'yan shi'a suke yadawa ta cewa akwai rikakkiyar gaba tsakanin mabiya sayyidina ali da mabiya muawiya wannan ƙarya ce ba don komai ba domin abdullahi dan abbas yana daga cikin jama'a mabiya sahabi aliyu dan abi talib amirul mu'minin amma gashi ya ruwaito hadisi daga abu sufyana dan harbu baban muawiya me yasa dan ya tabbatar da imani da gaskiyar musuluncin sahabi Abu Sufyan dan har gashi yake cewa anna Abdullahi ibn Abbas akhbarahu Abdullahi dan Abbas ya ba da labari ga Ubaidullahi dan Abdullahi dan Utbata dan Mas'udin cewa anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu shi kuma Abu Sufyan dan Harb ya ba da labari ga Abdullahi dan Abbas yace da shi أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش واتو أبن ديفاو شي أبو سفيان جماعة an yi jayayya da shi an yi tatabarra ya yi fada da musulunci iyakar fada da musulunci kafin ya musulunta hakika yana ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin kafirci na ƙuraishawa waɗanda suka zauna aka rubuta yarjejeniya tsakanin annabi da su cewa shekara goma mai zuwa babu wata mu'amala da za ta faru tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma za a tsaye da yaƙi a wannan lokaci kuma wanda ya ci amana za a yi mishi kaza za a yi mishi kaza ƙa'idoji dai waɗanda za mu zo mu samu a cikin babi na musamman a cikin kitabul magazi game da tsarin sulhu to abu sufiyana yana daga cikin waɗannan kafirai daidai wannan lokaci da suka rubuta wannan yarjejeniya shi dama falke ne wato ɗan kasuwa ne mai fita yana zuwa yana kai kaya kuma yana siyowa to sai ya ɗibi jama'a sai suka tafi ainihin fatauci ƙasar sham wato ƙasar siriya ke ne waɗannan jama'a su talatin ne kowa da abin hawan shi yana kan rakumi kuma a cikin wata riwaya abu sufiyana ya ce sai da ya zan duk wani ɗan kasuwa da wata ‘yar kasuwa da ya kai ko ta kai ta komo a cikin makka sai da suka ɗibi kuɗi suka bashi saboda aje a kasuwanci don sun ji jiki ba saboda saboda suna cikin lokacin faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa iya sakin jiki a wannan lokaci suna tafiya kasuwanci to amma yanzu tunda an yi yarjejeniyar zaman lafiya za su iya fita su sakata su wala to waɗanda suka ji jiki wasu jalinsu ya kare ba za su iya fita da kansu ba sai aka har haɗa kuɗi sai aka ba abu sufiyana don tsirarun da suke da ƙarfin su bi shi sai suka tafi su talatin sai suka tafi ƙasar sha suna kafirai kabila ƙuraishawa ne suka tafi mai suka tafi harka ainihin kasuwanci da suka tafi sai hirakal hirakal shine ɗan boko waɗanda suke karanta history suka fi sanin shi da heraclus wani kasaitaccen sarki ne wanda aka yi hirakal sun sunan shi ne wato sunan shi ne na yanka hirakal amma matsayin sarautar shi fa kaisar kaisara ita ce sarautar tashi amma sunan shi sunan shi hirakal to shine sai a daidai wannan lokaci sai hirakal ya aika zuwa gare su abin da yasa ya aika musu su zo yana neman su jita-jita ta zo mai cewa ga wani bakuraishi mutumin makka ya zo ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi kun ji abu na farko kenan abu na biyu shi kuma hirakal sarki ne amma kuma bishop ne wato babban malami ne na kiristoci kun ga ga sarauta ga malanta a cikin addinin kirista sannan ɗan duba ne ya iya bugun ƙasa. ya karanta a cikin littafinsu cewa annabin ƙarshen zamani zai zo, ya yi bugun ƙasa ya kuma ga cewa har ma annabin ya bayyana, sannan sai kuma ga jita-jita ta yaɗu ko ina cewa ai annabin nan ya zo a cikin ƙuraishawa. To sai kuma ji labari ga ƙuraishawa sun zo harkar kasuwanci a ƙasar shi, kun ji dalilin da yasa ya aika ke. Ko kun fahimta jama'a? shine Abu Sufyana shine shugaban waɗannan tawagar 'yan kasuwa yace lam hirqal ya aika zuwa gare su suna cikin karafka wato ayari na 'yan kasuwa su Qurayshawa wa kanu tujjaran bisham sun je harka kasuwanci ne a ƙasar Sham wannan wurin kana iya karanta shi tujjaran ta ɗin kai mata bamma sannan kuma jimin ɗin kai mata shadda ka ce tujjaran kuma kana iya karantawa ta kai mata kasara jimin kuma ka batta ba tare da shadda ba ka ce tijaran daidai ne jam'i na tajiru ɗan kasuwa za ka iya cewa tujaran za kuma ka iya cewa tijaran duk daidai ne sannan sham sham ƙasa ce mai faɗi jama'a kamar yadda a da ƙasar sokoto take da faɗi fiye da yadda take yanzu misali yanzu yankin niger da yankin gusau zamfara da ƙasar Sokoto da ƙasar Kebbi duk Sokoto ce a da. Ko? To haka ƙasar Sham. Ƙasar Sham ita ce har ɓangaren Lubnan, ka ɓangaren Jordan ta yanzu, da ɓangarori da dama na ƙasashen da ake gani yanzu wasu yankuna suna daga cikin ainihin wato Isra'ila. Duk wannan ƙasa ɓangaren Sham ne. To wannan ita ce ƙasar Sham ita ce da Turanci suke kira Siriya. to ana faɗinta da siga uku a larabci ko a ce sham ko a ce sha'mu sha'am a ɗan yi alhamza wato akan alif baki din sai a daure a ce sha'amu ko kuma a ce shamu a yi ta da madda madda mai tsawo sham ko ka ce sham ko ka ce shamu ko kuma ka ce sha'amu to sun je kasar sham a lokacin kasuwanci a daidai wanda lokaci suka je kasuwanci sai abu sufyan ya ce fil muddati allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama madda fiha aba sufyana a daidai lokacin da abu sufyana wato manzon Allah ya alkawarin yarjejeniya da shi da abu sufyan wa kuffara quraishin da kuma kafiran quraishawa ina fatan kun gane da kyau a wani lokaci shine ina son ku rinka fahimtar labarin ne da kyau yadda ya kamata a daidai lokacin da suka je kasuwancin a sadda suka samu sakin mara ne ba yaƙi tsakaninsu da annabi amma a da ba damar su fita kasuwanci domin mai in suka fita kasuwanci annabi zai sa a tare su a rusa janin su a kwace dukiyar su a yi kaza sau da haka sai suka zauna a gida to amma yanzu da aka zauna aka rubuta yarjejeniya cewa babu yaƙi to sai suka shirya to yanzu bari su fita kasuwanci sai suka tafi ƙasar ainihin sha ina fata an gane a daidai wannan lokacin alkawari to da ya aika musu su zo shi hirakal din fa'atau sai suka je suka same shi wa hum bi iliya'a a halin su suna iliya'a iliya'a ita ce baitul maqdisi wadda baitul maqdisi ma bangaren cikin ƙasar sham fada'ahum fi majlisihi sai ainihin ya kiraye su su je su same shi a inda ya kulla majalisa wato sarki ne babba wanda duk yankin ƙasar tana ƙarƙashin shi to kun ga duk inda ya je zai zama yana da masauki kenan sai zo ya kulla majalisi sai ya ce su zo su same shi wa haulahu uzama'ur rum a ainihin kewaye da shi akwai manya-manyan masu faɗa a ji daga cikin manya-manyan ƙasar wato akwai manya-manyan ministoci da manya-manyan 'yan majalisa da sanatoci da manya-manyan mashawarta suna tare da shi. Summa da'ahum sai ya ainihin kiraye su wa da'a bi tarjumanihi sai kuma ya kira mai yi musu mai yi mushi fassara don shi barume ne yaren rumiya yake bangare ne daga cikin bangarorin ainihin wato kamar girkanci za ka iya cewa bangare ne in ka so yanzu a jumlance sai ka ce turanci ma'ana turawa ne su to shi kuma bai jin larabci to tun daga waɗannan 'yan kasuwa larabawa ne ya za a sai ka kira tafinta wanda zai yi ainihin interpretation kenan shine bahaushe ke cewa tafinta ai interpreter wai mai yin fassara mai yin bayani sai bahaushe ke tafinta za ka kira tafinta wanda zai fassara. Faƙala sai ya ce, ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun sai hirakal ya faɗi a bisa fassara da mai fassara yake nan yanzu sai ka gane tunda ba ba larabci yake ji ba kaga wannan fassara ce hirakal ya ce cikin ku ku waɗannan mutane yan kasuwa wane ne yafi kusancin dangantaka da wannan mutum da ya bayyana cikinku yake cewa wai shi annabi ne cikin kuwa ya fi dangantaka wakala abu sufiyana sai abu sufiyana ya ce fakultu ana aqrabuhum nasaba sai na ce cikinsu dinni na fi dangantaka da shi domin duk cikinsu babu ɗan ƙabilar banu abdi manas sai abu sufiyan duk cikinsu wasu ƙabilu ne daban na larabawa amma dai ƙuraishawa amma wa yake da dangi na jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi Abu Sufyan kamar yadda zaka zo ka ji wata ran a cikin wata riwaya ta Sahihul Bukhari zai ce huwa ibnu ammi ai shi dan baffa na ne baffa na ne ya haife shi kaga dangantaka ta bayyana wa qala sai shi ainihin hirakal ya ce adnuhu minni to tunda shi yafi dangantaka ku matso da shi kusa da ni wa qarribu ashabahu sannan jama'ar da yake tare da ita kuma ku matso da ita faj'aluhum inda zaharihi ku sanya jama'ar tashi a bayan shi ku duba yadda tsarin yake jama'a saboda a rinka fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hirakal yana zaune aka ce kamar yadda Abu Sufyan ya bayyana a cikin wata riwaya yace na same shi mutum ne dogo kato mai kwarjini ya zauna ya sa kambin sarauta ya ce sai aka matso da ni ya zama ni ina fuskantar shi sannan sai aka jera waɗannan sauran 'yan kasuwa na ƙuraishawa su kuma sai suka bi bayan shi kamar yadda mamu ke tsayawa a bayan liman ko kun ga yanzu shi hirakal yana kallon fuskar su duka kuma suna kallon fuskar shi amma abu sufiyana baya kallon jama'a shi su ma ba sa kallon shi to wata hikima ce don ka gane cewa hirakal filosofa ne ya iya wayo ya iya hikima ina fata an gane shine sai ce sun makala litar jumanihi sannan sai ce wa mai fassara shi kullahu ka ce wa waɗannan jama'a abokan tafiyar abu sufiyana inni sa'ilun haza ka faɗa musu cewa zan tambayi wannan mutum da ya ce ya fi dangantaka da wannan mutum da ya ce shi annabi ne an hazar rajuli zan tambaye shi game da wannan mutum da ya zo ya ce shi annabi ne fa in ka zaba ni fa kazzibuhu gaya musu cewa in ne mai tambaya in ne mun karya su karyata shi yanzu kun gane hikimar da ta sa ya matso da su kusa sannan ba sa kallon juna don ka aji kunya karyata shi zan tambaye shi ni da shi in na tambaye shi in abin da ya faɗa karya ne su su karyata shi kun ji hikimar yadda ya jera su hakan sannan wace hikima ta sa ya tambayi dangantaka saboda dangi shi ya fi kowa sanin sirrin dangi sadda abu zurr ya shigo kasar makka yana istikhbari yana neman labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ɗaya ya kwana biyu ya kwana uku in magariba ta yi sai sai jina ali sai ce mishi ka annar rajula garibun kamar dai mutumin nan bako ne sai abu zar sai ce haka abin yake bako ne sai ce kuma kamar baka san inda zaka kwana ba baka da masauki sai ce sai ce to ko kana bukatar masauki sai ce sai Aliyu ya ɗauke shi sai kai shi gida su kwana gari ya waye sai mutumin ne ya sake haɗo kayan shi zo Ka'aba ya wuni sai da suka kwana uku haka sai Aliyu ya tambaye shi wai kai bawan Allah mai ke tafa da kai ne naga kamar ka zo neman bayani ne yace na zo neman bayani ne game da wani bakuraishe da muka ji an ce ya ce wai Allah yana magana da shi daga sama sai Aliyu ya ce ai kaya tsinke gindin kama ai dan uwana ne sai abu zarra ya ce alhamdulillah nan zan samu bayanai nagartattu ke ma'ana kenan yanzu in ka shigo garin nan kana neman bayani game da wane ko su wane in ka samu mafi kusanci da sunan ne za ka samu ingantattun bayanai kun je hikimar hirakal wajen cewa cikin kuwaye ya fi dangantaka da mutumin da ya ce shi annabi ne abu sufiya ne ya ce shi ne sannan da ya matso da su sai ce to ku tsaya bayan shi zan tambaye shi in yayi ƙarya ku ce ƙarya yake yi kaga nan yana son ya samu nagartattun bayanai don haka ya bi waɗannan hanyoyi ina fatar an gane to shine sai yake cewa fawan abu sufyan yace na rantse da Allah laulal haya'u ba don kunya ba da tsoron yi wa ‘ya'ya da jikoki abin kunya min an yi asiru alayya kaziban kar a je a ba da labarin na taɓa yin ƙarya la kazabtu an huda na yi wa annabi sharri don ku duba jama'a abu sufiyana a lokacin baƙin kafiri ne maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya samu wani baƙin kafiri wanda yake neman bayani a wurin shi To amma kuma shi wannan kafirin yana neman bayanai ne na gaskiya. Amma duk da haka sai Abu Sufyan ya ce ba dan kada in yi ƙarya a koma ana ba da labari ‘ya'yana da jikoki da tattaɓa kunna a ce ubanku ya taɓa ƙarya, kakanku ya taɓa ƙarya, baban kakanku ya taɓa ƙarya. Ya ce ba don tsoron haka ba, ya ce da na yi wa annabi sharri, da na yi mishi ƙarya. Wannan yake nuna me? kafirai ba su da amana saboda kiyayya da suke in suna kin ka za su iya maka sharri za su iya maka ƙarya ina fata an gane sun makana awwala ma sa'alani anhu sai ya zama tambayar farko da ya min game da annabi sallallahu alaihi wasallama an qala cewa yi da ni kaifa nasabuhu fikum yaya dangantakar shi take a cikin ku ma'ana dan mutane ne masu mutunci ko kuwa iyayen shi kaskantattu ne wulakantattun mutane ne yan caca yan daba mashaya giya tambayar kenan kun ji tambayar farko kuntu sai na ce huwa fi na zo na sabi a a cikin mu shi mai girman daraja ne iyayen shi da kakannin shi mutanen daraja ne da mutunci babu yan banza a cikin iyayen shi jama'a duk iyaye da kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mutumin banza babu wani wanda ya taba yin wata masha'a babu wani wanda yake da bad record mutum ne mai daraja mai girman mutunci amsar da Abu Sufyan ya bayar kenan kana sai Hiraqal yace fa hal qala hadha al-qawl minkum ahadun qad qabla tambaya ta biyu ita ce wannan magana ta cewa shi annabi ne an taba samun a cikin ku ko larabawa quraishawa da dan wani ya taba cewa shi annabi ne kafin wannan mutumin qultu la sai na ce a'a ba wanda ya taba cewa shi annabi ne akan shi muka fara jin wannan kalma قال فهل قام من آبائه من ملك to tambaya ta uku cikin iyayen shi da kakannin shi ko akwai wani sarki ko dagaci ko hakimi ko wani basarake qultu la sai na ce a'a duk iyayen shi da kakannin shi babu wani sarki babu wani dagaci ba wani hakimi qala sai ce tambaya ta hudu fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhu mutanen da ke bin shi mutane ne waɗanda suke masu ji da kai shine ma'ana ashraf anan masu ji da kai waɗanda su ne su ne a garin makka ko kwaraunata ne masu rauni ne fakultu sai na ce balbu a fa'uhu a masu raunin ne suke ainihin bin shi kala sai hirakal ya ce a yaziduna am yanqusuna shin raguwa suke yi kullum ko ko karuwa suke yi wato karuwa suke ko raguwa suke kuntu sai na ce bal yaziduna karuwa suke yi kullum imani suke yi kullum musuluncin ƙara shiga aiki qala sai hirqal yace fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi ko ana samun wani yana yin ridda ya bar addinin saboda yayi fushi da addinin bayan ya shiga daga baya ya fushi addinin ya bata mai rai yayi ridda qultu la sai na ce a'a duk wanda ya shiga baya ridda zama suke qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala to kuna tuhumar shi da ƙarya cewa shi makaryaci ne kafin ya faɗi wannan maganar da ya faɗa wadda da ya faɗe ta kuka ƙaryata shi qultu la sai na ce a'a ba ma tuhumar shi ba mu taɓa tuhumar shi da ƙarya ba Kala, hal yaghdiru to yana yin yaudara yana cin amana yana yin butulci qultu la sai nace a baya yaudara baya saba alkawari baya cin amana to anan ne sai Abu Sufyan ya marmaza yace wa nahnu minhu fi muddatin sai dai fa kuma muna cikin wata yarjejeniya da shi la nadri ma huwa fa'ilun fiha ba mu san kullakullan da yake yi ba kaga dai sai da ya dan samu inda ya dan soka dai yanzu dai muna cikin wata yarjejeniya duk da dai mun san baya cin amana amma ba mu san dai kulle kullen da yake ce yake yi ba qala abu sufyan yace wa lam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayru hadhihi ghayru hadhihi al-kalima ghayru hadhihi al-kalima yace ban samu wata muguwar magana na dan jefa ba in ba wannan kalmar ba wato dai sai ya saka shubuha dai baya yaudara amma dai yanzu muna wata yarjejeniya ba mu san kullen kullen da yake mana ba ko zai fara daga yanzu to kuma dai Allah shi ya fi sani qala sai yace fa hal qataltumuhu to kun taba yin yaki da shi qultu na'am sai muka ce eh a lokacin an buga badar jama'a qala sai yace fa kaifa kana qitaluhu qitalukum iyyahu to yaya yakin ku da shi da kuka buga yaya kuntu sai na ce alharbu bainana wa bainahu sijal yaki tsakanin mu da shi diban guga ne ina ma'ana diban guga sijal kaga guga in kuna ku biyu wannan ya sa ya zira ya dibo sannan ka daga wannan ma ya sa sai fasara ya ce yanalu minna wa nanalu minhu wani lokacin ya jimmana wani lokacin mu jimmishi Kala sai ya ce, Fama za ya amurkun to me yake umarninku da shi, yaya yake muku wa'azi me yake cewa ku yi. Kuntu sai na ce ya kulu cewa yake ubudullah wahdahu ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da komai watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar zantutukan da iyaye da kakanninku suke faɗa muku wa ya'muruna bis salati yana umarninmu da sallah was sidiki da gaskiya wal afafi da kamewa kada mu yi zina kada mu ci dukiyar mutane kar mu taɓa haƙoƙin mutane na jini ko na dukiya wasila yana kuma umarninmu da sadar da zumunci jama wannan shahadatul kafir ce fa'alar rasuli kafiri ne yake ba da shaida ga manzon Allah a gaban kafiri ɗan uwan shi amma ku ji abin da yake cewa ya ce annabi yana cewa su yi tauhidi su bauta wa Allah kar su yi shirka su banzantutukan iyaye da kakanni sannan yana cewa mu yi sallah yana cewa mu ainihin bayar da sadaka don akwai wata riwaya wannan anan cikin sahihul bukhari inda yace sidiq din nan gaskiya to akwai inda yace wa ya'muruna bis sadaka akwai inda yace wa ya'muruna biz zakati yana umarnin mu mu rinka ɗiban sadaka muna bayarwa mu rinka yin alheri yana cewa mu rinka kamewa mu daina shaye-shaye mu daina zinace-zinace mu daina luwaɗi mu daina ƙazafi mu daina zantuttukan banza mu daina cin dukiyar mutane mu daina taɓa jinin mutane duk al'afaf ya ɗauki wannan ka kame sannan wasila yana umarnin mu da sadar da zumunci jama'a kun ji umarnin da manzon Allah yake tun da ya zo da addinin musulunci yanzu waɗannan ka ɗauke su a yanzu sun ishe ka kai wa'azi har ka gama wa'azin ka kai mai wa'azi kai wa'azi akan tauhidi a yi shi shirka a batta sallah a yi ta gaskiya da zakka da sadaka a yi sannan a kame a sadar da zumunci dangane da sadaka jama'a bari dan yi mana ta'aliki mana ya zo a cikin hadisi sahihi wanda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihu muslim aka ce mishi wani aiki ne ya fi sai manzo Allah ya ce sadaka ita tafi aka sake tambaye shi wata ran wani aiki ne ya fi sai ya ce sadar biyayya iyaye aka sake tambaye shi wata wani aiki ya fi sai ce jihadi sai malamai suka ce to yaya irin waɗannan tambaya guda ɗaya amma amsoshi mabambanta sai ga ce ayyukan zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da amsar abin da ya fi ne daidai da zamanin da aka yi tambayar zamanin da ake mishi tambaya ya lura cewa iyaye ana wulakanta su ‘ya'ya suna bijirewa iyaye da aka yi mai tambaya wani aiki ya fi sai ce birrul walidain babu aikin da ya fi yanzu irin yi wa iyaye biyayya tunda yanzu ba a jin su da aka sake mishi tambaya wani da ya zan mutane ba sa son jihadi ga kafirai suna ta karya musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadi shine yafi da aka sake mishi tambaya wata rana a lokacin talaka suna jin yunwa suna fatara suna talauci abinci yayi tsada musiba annoba ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ciyar da talakawa sadaka jama'ar musulmi dukkan masu saurare na da waɗanda za su saurare ne a nan gaba ta kafofin yada bayanai na zamani talauci da yunwa sun kama najeriya dama tsawon lokaci ba don allah ya saukar mana ba sai don mutane su suka kakaba mana waɗannan abubuwa domin Allah bai saukar da talauci a Najeriya ba, Allah bai kawo fatara a Najeriya ba, mutane ne suka kakaba mana jama'a. To ana cikin haka talaka yana cikin kunci da ƙyar talaka yake samu ya haura abinci sau ɗaya a cikin shi, sai kuma aka zo abinci ya ƙara tsanani jama'a. Talaka dama masara ce yake samu ita ce abinci mafi daraja da yake ci. to yanzu masara ta ci karfin arzikin talaka ya sa a bakin salati yanzu tafasa ake ci da zogala da dinkin wanda ya samu ya ci da kuli ya ci ya samu mukami wanda bai samu ba tafasa zai yayyafa wa ruwa ta yi laushi ya ci cusa haka ya danna ruwa wallahi jama'a ana cikin yunwa masu kuɗi masu mulki masu wadata ku ji tausayin talakawa ku sai abinci ku rinka ba su sannan gwamnati ta ji tausayin mutane cewa wai nan da wata uku za a yi da shinkafa ton miliyan kaza wata uku ai mun mutu wata uku ai mun mutu jama'a ina ake magana wata uku nan da kwana uku ma mun galabaita yanzu yanzu muke so ɗaya ɗaya a dafa teba a bawa ne a dafa kunu a kurbawa ne a baki ya farfado ina wata uku karkashin mu ya riga ya fari a karkashin ƙasa saboda haka a ji tsoron Allah masu mulki ku ji tsoron Allah kujerun hajji da za ku ɗiba bana ku baiwa malamai da masu umara duk baki ɗaya ku karkato su a sai abinci a raba wa talakawa in aka ba talakawa suka ci suka yi addu'a sai ta fi ƙarfi fiye da waccan da za a je a yi ba don koyi ba saboda wannan mai jin yunwa ne amma yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su'a wa ja'alukum khulafa al-ardi a ilahun ma Allah a ji tsoron Allah jama'a ya za a yi abinci da ruwa su fi ƙarfin mutum yana rayuwa jama'a sannan ku duba fa jama'a man fetur da aka yi wahalar shi kwanaki fa alherin ne fa ya jawo wa Najeriya da kasashen da ke da man fetur ku ba ku sani ba domin da ya tsada a duniya ya yi tsada aka ɗan girgiza aka ɗan girgiza wajen naira biliyan ɗari Najeriya ta samu a wannan kuɗin da Najeriya ta samu Saudiya ta samu ninkin ba ninkin haka to su da suka samu da yake akwai rahama tattare da manyansu abincin ya ƙara tsada a daidai lokacin amma sai suka ce amma ai a cikin mako guda sun ci riba ta wajen shekara goma sai aka je aka yi odar abincin sai aka karya farashi a sadda ya ƙaru a duniya a lokacin kuma ya sauka a saudiya a sadda man fetur ya wahala a duniya a lokacin ya sauka saboda me saboda an je an ciyo riba sai suka ce to 'yan ƙasa su zo su samu sassauci kuje-kuje da ake wa Abdalla Salati ana yaban shi ana khadimul haramaini sharifaini Abdalla ibn Abdul Azizi kaza kaza ana fankama shi ana addu'a duk ayar rahma ana jawa ana fasarawa akan shi ana cewa Abdalla malikul rahmaniyya malikul insaniyya ku ji tsoron Allah jama'a mutane suna cikin yunwa yunwa ake yi jama'a talakawa sun shiga cikin bala'i jama'a a irin wannan lokacin a tsarin musulunci imamu maliki ya faɗi a cikin muwaɗa cewa in aka kama ɓarawo a wannan lokacin babu yankin hannu don aka same shi ya saci buhun masara lafiya bawan Allah ya ce gida na yunwa a ce to Allah ya rufe asiri sai a bashi na cefa ne kuma ya wuce da wannan yanzu ba sata ba ce abinci ya zo ya ɗauka yanzu na cefa ne kuma za a ƙoƙarin a haɗa mishi magana yanke hannu yanzu alƙalibi sai su aje wukakensu yunwa ake yi jama'a ina cewa yunwa yunwa da gaske nake nufi duk inda ka je ka samu mutane yanzu ka kai musu abinci ka gani kar ka damu cewa sun wanke riga sun kafa hula sun sa tabarau duk ce wallahi omo ne in ka kawo za su ci yunwa suke ji duk wanda ka gani jama'a akwai yunwa tana karkarar shi a cikin cikin shi mu ji tausayin su jama'a mutanen nan su suka fito suka tsaya da rana da ruwa da wahalhalu suka zabe ku kuka ci ko kuka murɗe amma suka ga baki suka yi shiru suka ce to an yadda a tafi su dai a kyautata musu ba za a kyautata musu ba ba waccan shinkafa da ake cewa za ta zo fa bayan wata uku in fa ta zo din ba za ta zo ga talakawa ba gidajen su za ta shiga ta koma da arha kuma ba wai za ta zo ga talakawa ba ne amma talakawa suka ji labarin duniyar amma waɗanda za su shinkafar ta wata uku da ake cewa in ma da za ta zo to in ma ta zo ba za ta zo ga talakawa ba masu mulki ku daina yaudarar talakawa ku ji tsoron Allah kuma duk wanda bai gaya muku wannan ba yana yaudarar ku duk wanda ya shiga yace ai ranka ya dade ana yaba game da mulkinka wallahi makaryaci ne mayaudari ne babu wani mulki da ake yabawa yanzu dan duk inda ka shiga a Najeriya yanzu yunwa ake yi ka fara tun daga ƙasar Yaraba har ta Inyamurai ka zo har ƙasar Hausa har ta Fulani har ta Bare Bare ka je har ƙasar Kambawa da to in ma ta zo ba za ta zo ga talakawa ba masu mulki ku daina yaudarar talakawa ku ji tsoron Allah kuma duk wanda bai gaya muku wannan ba yana yaudarar ku duk wanda ya shiga yace ai ranka ya dade ana yaba game da mulkinka wallahi makaryaci ne mayaudari ne babu wani mulki da ake yabawa yanzu dan duk inda ka shiga a Najeriya yanzu yunwa ake yi ka fara tun daga ƙasar Yaraba har ta Inyamurai ka zo har ƙasar Hausa har ta Fulani har ta Bare Bare ka je har ƙasar Kambawa da kowa yunwa ake yi bakar yunwa jama'a wannan ita ce gaskiya ka je ka samu yanzu jama'a akwai jihohin da aka bada labari yanzu ba su ma kai su samu tafasar da da zogala da dinkin da kuli da rama ba ma yanzu shiga daji ake ana kan mai uwa da wazi duk wani ganye da aka ganshi yalo yalo kawai sai a ɗibo shi in aka je aka banka mai wuta sai a ɗiga mai kanwa wai ma da wata guba dai Allah ya kashe ta sai a zauna a ciki wannan irin halin da muke ciki jama'a ya yi kunci a ƙasar nan a tausaya mana gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana umarni da gaskiya yana umarni da sadaka sannan masu kuɗi jama'a ku sai abinci ku bi kuna raba wa talakawa kyauta yanzu magana a karya farashi ma bata taso ba dan yanzu an ce maka shinkafa tiya ɗaya nawa ce yanzu to ɗari shida yanzu an ce ka ba da ɗari hudu na kake da ɗari hudu kamata ya a ɗauka a ba mutane kyauta sannan kamata ya a rinka samun bayan Allah suna dafo abinci in suka ga jama'a sun taru su ce jama'a musulmi ku zo ku ci bismillah abin da ake kenan jama'a ku ji tsoron Allah masu kuɗi ku fito da kuɗi ku ciyar da talakawa masu mulki ku fito ku ciyar da talakawa yunwa ake yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shi ne sai yake cewa ga abin da yake umarnin mu yana cewa mu bauta wa Allah mu yi sallah mu yi gaskiya mu yi sadaka mu kame kanmu daga haƙoƙin mutane sannan mu sadar da zumunci faqala litarjumani faqala litarjuman ko sai shi hirakal sai ce wa mai fassara kullahu ka faɗa wa Abu Sufyana ka ce da shi sa'altuka an nasabi na tambaye ka game da nasaba dangantaka iyaye da kakannin wannan mutum sabakarta annahu fikum bu nasabi sai ka ce mai daraja ne a cikin ku yana da nasaba iyayen shi manyan mutane ne masu mutunci sai ce fa kadhalika rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha ai da ma haka manzanni suke in aka tashi aiko su sai a aiko su a cikin mafi daraja daga cikin mutanen su to tambayar da zaka yi ya aka yi hirakal ya san haka saboda dama malami ne cikin kiristoci ya karanta littafan annabawa ya gane cewa Allah baya aiko da annabawa cikin kaskantattun mutane shi yasa yake dama haka annabawa ake turo su cikin mutane da wasu altuka hal qala ahadun minkum hadha alqawla sannan na tambaye ka cewa a cikin ku an taba samun wanda ya irin wannan magana yace shi annabi ne fa zakarta Allah kai da kanka kace a fa qultu sai nace law kana ahadun qala hadha alqawla qabla la qultu rajulun yata'assa bi qawlin qila qabla da a ce an taba samun wani ya faɗi irin wannan to da sai in ce wannan mutumi naku yana kwaikwayon maganar da aka taɓa faɗi ne a cikin ku wasu abduka kuma na sake tambayar ka hal kana min aba'ihi min malikin a cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wani basarake fazakarta Allah kai da kanka kace a'a duk cikin iyayen shi da kakannin shi babu wani mai sarauta qultu sai nace da kai to falau kana min aba'ihi min malikin da a ce cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wani basarake قلت رجل يملك ملك أبيه da sai in ce wannan mutum yana so ya dawo da mulkin gidan uban shi ne kawai shi yasa ya fake da cewa Allah ne ya aiko shi wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib an yaqula ma qala sannan na tambaye ka kuna tuhumar shi ko kun taba tuhumar shi da ƙarya kafin ya faɗi wannan magana cewa shi annabi ne fa zakarta Allah kai da kanka kace a faqad a'rifu annahu lam yakun liyazara al kadhiba ala an-nas ni dama na san ba zai wuya kiwa mutane ƙarya ba wa ya kazi ba alallahi ya yi wa Allah ƙarya ba zai yi bai yi wa mutane ƙarya ba kuma yi wa Allah kaga yanzu hirakal yana yana tabbatar da abubuwa ne a fakaice wa sa'altuka ashrafun nasi tabauhu am du'afa'u na tambaye ka cewa mutanen da ke bin shi manya manyan gari ne ko kuwa talakawa ne abin da yake nufi da ashraf anan ba wai ashraf masu girman daraja ba in ba haka ba ai a lokacin su Abubakar da Umar da suna tare da shi su Aliyu duk suna tare da shi duk waɗannan ashrafun nasi ne amma me yake nufi da ashrafun nasi shin masu faɗe a ji da masu kuɗin gari da waɗanda ake gani su ne su ne su suke bin shi ko kwa talakawan ne fa zakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu sai kai da kanka kace a'a masu rauni ne suke bin shi wa hum atba'ur rasul dama su ke bin manzanni haka sunan manzanni ta nuna masu kama karya gari ba sa bi talakawan ne ke bi wasu altuka a yaziduna am yanqusuna na sake tambayar ka cewa karuwa suke ko rabuwa suke fa zakarta annahum yaziduna sai kai da kanka kace a a karuwa suke wa kadhalika amrul imani yace dama al'amarin imani haka yake karuwa yake yi hatta yatimma har sai ya cika ya batsi وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه sannan na sake tambayar ka cewa in wani daga cikinsu ya shiga cikin addinin yana yin ridda saboda ya yi fushi da addinin fa zakarta Allah kai da kanka kace a wa kadhalika al-iman yace haka imani da annabawa yake dama hina tukhalitu bashashatuhu al yayin da imani ya biya rauratsa zukata da rassan shi babu yadda za a yi kuma ya dawo ya fita na sa'altuka hal yaghdiru na tambaye ka cewa yana yin ha'inci yana cin amana fa zakarta Allah kai da kanka ka ce a'a baka zalikar rusulu haka manzanni suke la taqdiru ba sa yin yaudara kun ga anan hirakal bai koma ya dubi waccan magana da Abu Sufyan ya jefa ba don daidai wannan wurin ne Abu Sufyan ya dan samu waccan kalma ya jefa hirakal sai bai daga kai ya dube ta ba dan akwai wata riwaya ma da isnadi sahihiya wadda ta zo jama'a da hirakal zai ya tambaye shi da zai fara magana sai ya fara da cewa sa'irun kazzabun dan sihiri ne makaryaci mutumin banza sai hirakal ya ce saurara ban ce kai min ashar ba tambayar ka ne ba ni ansa ina fata an gane yawwa sai ce wasu altuka bima ya amurku na tambaye ka cewa me yake umarnin ku fa zakarta annahu ya amurkum an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a kai da kanka kace yana umarnin ku da cewa ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai wa yanhaakum an ibadati al-awsani kace kuma yana hana ku bautar gunki kaga yaya aka yi fassara bautar gunki a nan bin iyaye da kakanni waɗanda suke bautar gunki domin can abin da ya ce yana hana mu kuma mu bi maganganun da iyayenmu da kakanninmu suke faɗi hirakal ya fahimci cewa iyayen nasu da kakanninsu ai bautar gunki suke don haka da ya zo kawai sai fassara waccan magana da cewa ka ce yana hana ku bautar gunki ya fahimci me annabi yake nufi da hana su bin maganganun iyayensu da kakanninsu iyayensu da kakanninsu cewa suke a ja'al al hata ila eh kaga bautar gunki annabi yake hana su wa ya'murukum bis salati kace yana umarnin ku da sallah was sidq da gaskiya wal afaf da ainihin kula da kamewa jama'a kun ji annabi yana umarni da al afaf musulmi ku zama good ambassadors ku zama wakilai na gari a ofisoshi na siyasa da ofisoshin mulki da sarautu da malanta da amanoni da ake danka muku yaushe za a ce jama'a an yi gwamnati shekara takwas ko tara an sauka a zo ana ta binciko asirin musulmi wannan ya kwace filin shi wane ya ba matar shi wannan ya kwace filin wane ya ba kanin shi wannan ya danna kuɗin marayu wannan ya kwace kuɗi daga tsohon shugaban ƙasa ya turmushe su ya zuba a nashi musulmi ina magana kamewa a nan sannan yaushe za a ce musulmi yake rike da wannan ofis ɗin jama'a wai duk yan matan gari sun san cewa mazinaci ne don haka kowace sai ta wanke ƙaurinta ta fito da gaɓoɓin jikinta ta tafi ta je ta yi fari ta kaɗa mishi jiki shikenan sai a ce to shikenan a ɗauke ta a kai ta guest house in ya tashi ran nan da ita zai zina kafin ya je gidan matar shi ina kamewa yaushe za a ce musulmi an turo wasu kuɗi ya sa ainihin get ya tare su sannan kuma daga baya a zo a cika masallatan juma'a jama'a ina Allah zai taimake mu akan wannan tsari tsakanin ku da Allah jama'a haka sardauna yayi kowane ɗan arewa yanzu ya tashi yana alfahari da sardauna haka sardauna yayi abu yi iransi in ji dattawa mai kada ya kashe sardauna ya sa aka je aka bincika account bankin da sardauna ke ajiya sai ga sardauna ya yi overdraft sardauna ya mutu da bashi ne ma bankin ma na bin sardauna bashi a lokacin bashin ko ɗari biyu da saba'in ne sardauna ya mutu da bashi ne ma bankin ma'ana ya ma cinye abin da yake da shi ana bin shi naira ɗari biyu da saba'in aka ce sai da oransi ne yana dama cewa aini na ɗauka da na ganshi yana sa kafta kafta riguna nan na ɗauka ya saci kuɗi ne ya manta ba sakwace ya ba sakwace zai zauna ba zai sa babban riga ba da ko yaya ne sai ya saka ya sa ya dinka ya hada to waɗannan kafta kafta rigunan da ya gani sai suka firgita shi sai ɗauka cewa an tara wani abu ne ashe ba a tara komai ba sai mutunci kowa yana alfahari yanzu da sardauna kowa yana cewa shi yaron sardauna ne sardauna bai zama sardauna ba na gari da kowa ike kwaikwayon sarautar masarautu suna aran sarautar suna kaiwa masarautunsu sai da ya zama mutumin kirki sai da ya zama yana da amana jama'a ku kewaye garin kaduna gaba ɗaya jama'a a nuna muku ina ne gidan sardauna ku kewaye garin sokoto gaba ɗaya da zamfara da kebbi a nuna muku ina ne gidan sardauna ku je ku kewaye ƙasar bauchi gaba ɗaya a nuna muku ina ne gidan abubakar tafawa ɓalewa ta fara balewa ya mutu bayi da gida jama'a sai bayan da ya mutu ne fa aka samu wani dan kango aka rushe aka ba ƴaƴan shi da matan shi aka ce su zauna ana amma ya mutu bai da gida sardauna bai da gida waɗannan mutanen sun kame sannan sanda a wani da ya mutu kwanaki dan siyasa nan ko sanda wane ne ake cewa yaron sardauna ne sanda yake cewa tun da muke tare da mai gida ban taɓa ganin shi ya aiki wani ko da a ɓoye ya je ya aje mishi wata yarinya da zai zina da ita ko kuma ya kai mishi kwalbar giya ba. Sanda a wani wufa arne ne. Theophilus ɗan Juma yaron Sardauna ne. Jarmaya Usaini yaron Sardauna waɗannan duk baƙaƙen ma'ana waɗannan rukunin arnantaka ne masu wuce arna su ne arkanul kufri waɗannan a arewa. amma dukkansu da suka zo sai suka fara wa sardauna suka ce tun da suke ba su taɓa ganin mugun aiki tattare da sardauna ba. Sande a wani Theophilus ɗan Juma da Jarmaya Usaini waɗannan arna ne, ‘yan middle belt. Ƙiyayya da gaba ta kai musu matuƙa akan musulmi, amma ba su taɓa yadda sun saki bakinsu akan sardauna ba, saboda ba su taɓa ganin ya sha giya ba, ba su taɓa ganin ya yi rizabin wata yarinya yana zina da ita ya jama'ar musulmi yaushe yanzu za a ce ga ka kana cewa ne kai ne kai ne kai ne kai ne kai ne amma yaranka a ofis arnansu da musulminsu su ne kake sawa su yi kwana da kuɗi kaza su kai yan mata kaza wuri kaza a jiha kaza su kai wuri kaza a local gamman kaza su kai a hotel kaza su kai kuma an jima ka zo an tada sahun filin idi ka wuce gaba kai kabbara kuma su ganka a NTA yaushe za su yi sha'awar musulunci ba za su musulunta ba jarmai usaini ya zauna har sardauna ya mutu bai karɓi addinin musulunci ba amma ya ce saboda sardauna yana girmama musulunci da aka ba ce masallacin abuja na zuba sai ce ba za ta yiwu ba aka ce me yasa ya ce saboda mai gidana yana sallah don haka ba zai yiwu in bar masallacin mai gidana yana zuba ba ya ce ku je ku kawo bil ko nawa ne zan gyara amma fa shi baya sallah amma ya ce ba zai bar masallaci ya zuba ba saboda mai gidan shi ya yi sallah sun ga amana ne jama'a sun ga nagarta ne yaya za a ce jama'a yanzu zina da luwaɗi yanzu sun zama abubuwan da ake kwatanta manyanmu da su jama'a magazin da jaridu da mujallu masu fita akan mazinata sai ga sunayen manyanmu yaya za a ce gidajen yankan kai da gidajen shan jini yanzu sai ka ga manya-manyan hotunansu da sauransu jama'a ina magana kamewa ina mutunci shata da kanshi da yake mawaki ne yace cewa yo ai ana so a taba mu yan arewa ana tsoron manyan mutane yanzu ina manyan suke wanda irin taba ne ba za a yi mana ba wanda irin rusa ne ba za a yi mana ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye mutuncin ku ku kiyaye mutuncin mu rashin kamewa ta sa ka fita ka je kai zina ka ɗauko cutar ƙanjamau kana da matarka ko matanka ka zo ka zuba musu su kwanta ka mutu ka basu wanda duk ya aura kuma shi ma ya kwasa ya je kai wa matan shi ka haifar da annoba rashin kamewa ta sa jama'a mutum yana da mata baya biya mata bukata har ta tirsasu ta bukatu ta rasa yadda za ta sai ta rinka sa gateman mai gadin gida yana zina da ita ko ta sa direba yana zina da ita ko kuma wai wadda ta ga ba za ta iya zina ba wai sai ta je ta sai kwalbar giya ta sha in ta bugu sai ta kwanciya ta akan gado ko kuma ta je ta siyo azzakarin roba ta rinka jima'i da ita ga mijinta ya ki kula da ita ya je yana ya zama shuga dadi wannan kamewa ce jama'a mu musulmi ba da baki muke wa'azi ba muna wa'azi ne da gaɓoɓinmu da ayyukanmu da ɗabi'unmu sahabbai in suka shiga gari ayyukan alheri suke yi sai suna cewa mutane kun mu amsalana ku yi ƙoƙari ku zama irin mu yanzu waye zai ce ka zama irin ka zama irin shi ka zama ne ya zama corrupt duk wata sata da ta kai ta komo jama'a sai a ce a cikin mu za a same ta duk wata rashin gaskiya a ce a cikin mu za a same ta jama'a kuma yanzu ba wanda zai fito ya faɗa yanzu kowa ya zama pro singer kowa ya zama dan anshin shata wai yana tsoron yayi wa'azi ya ce ba kyau wai dan ka a ɗiba dan ka a hana shi dan ka a ba a bashi ina za mu je da irin wannan rayuwar jama'a ku ji ji tsoron Allah ku kame daga dukiyar mutane ku kame daga shan jinin mutane ku kame daga yanke kawunan mutane jama'a kowa dai ya ji rahoto a garin nan jama'a a nan nan nan anguwar mutum jikun yanzu ga gidan yankan kai a nan nan ba haka ake ba jama'a yaro gashi an sa shi daga ya fita kawai shi kenan yanzu ana cigiyar ya za a yi a gano wannan gidan yankan kai to in shawara ake nema me yasa ba za a bi duk gidajen da suke tudun jikun da gaskiya ne a ba da tukur-tukur gaba ɗayan su abi a caje su shari'ar musulunci ta da da wani a bi gida-gida house to house investigation tunda an ce sun yi rufa ido ba a ganewa ba a fahimta ba a fahimta a zo muna da matasa sun iya laƙadija a kun sun iya ya latifu sun iya yasin sun iya tabara sun iya ayatul kursi in suka yi suka tafi idanuwansu zai buɗe su tafi da security za a iya gano amma ba daidai ba ne jama'a a ce wai wannan rahoton ya zo ya tafi yanzu duk wanda yake da ƴaƴa ƙanana a yankin tudun jikun da gaskiya da tukur-tukur yanzu gaban shi faɗuwa yake ke to a iya gaskiya da tukur-tukur ne kawai a'a a kusan kowane yanki na anguwa jama'a akwai gidan yankan kai har cikin garin zaria din nan ba inda babu har tudun wadannan tamu har sabon gari har dogon bauchi har anguwar fulani har anguwar kaza har kaza har kaza duk waɗannan gidaje suna nan ƴaƴanmu ne ake ɗiba ana yankawa ana shan jininsu ana cin kansu ana cin kwanyarsu ana soye da ita kuma suwaye suke yin wannan jama'a musulmi ne wai suke yi don neman duniya don neman mulki don neman kuɗi don neman a ce su ne suka isa ina afaf ina kamewa da gashi abu sufiya ne yake cewa tun suna jahiliya suna kafirci wanzan Allah da ya zo wa'azin farko da yake fara musu kenan su kame daga cin dukiyar mutane ku daina shan jinin mutane ku daina cin dukiyar mutane ku daina zina da 'ya'yan mutane ku daina luwaɗi da 'ya'yan mutane Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to shine sai yake cewa fa in kana ma taqulu haqqan ya kai Aba Sufyana idan har maganar nan da kake faɗi gaskiya ce fa sayamliku mawdi aqdamayya hatayn lalle wannan mutum sai ya zo ya mallaki karkashin kafafuwan nan nawa Allahu akbar kun ji zama wannan bishop ne na kiristoci sarki ne mai sarauta amma yana cewa in dai yadda aka ba da labarin wa'azin annabi din nan gaskiya ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya mallaki karkashin kafafuwa wannan abin da shirakal ya faɗi prediction ne hasashe ne firasa ce kuma ta faru a zamanin umar dan inda yake daga kafan nan yake faɗi a iliya ne a baitul maqdis kuma a zamanin sayyidina umar aka ci baitul maqdis ta dawo karkashin mulkin musulmi saboda ne saboda an samu masu gaskiya a cikin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar an gane wa qad kuntu a'lamu annahu kharij hirakal yace ni dama na san zai fito dan na karanta dan ni masani ne na binciki littattafai na yi kaza na yi kaza na san zai fito amma sai dai lam akun azunnu annahu minku ban taba zaton cewa daga cikin ku zai fito ba kun ji inda aka samu matsala da malaman Yahudu da Nasara sun san da zuwan annabi sun tabbatar amma zaton da suke a cikin su ne abin zai bayyana yace amma ban zaci cikin ku bane don jama'a ba wanda yake tunanin abin ma zai bayyana cikin Larabawa dan Balarabe ya fi kowa gidadanci a al'adun shi da ɗabi'un shi ya fi kowa rashin wayewar kai baya tafiya tare da duniyar shi bayi da ilimi bayi da fasaha bayi da ci gaba bayi da karatu bayi da rubutu yaƙi da jahilci ma bai iya ba to yaushe ake tunanin Allah zai turo annabin da aka share duk annabawa da suka zo sai da suka yi labari a kan shi ai ba za a taɓa tunanin wannan shahararren annabin zai zo cikin su ba da haka yake cewa ban taɓa tunanin a cikin ku bane amma na san zai zo sai hirakal ya ce falau anni a'lamu anni akhlusu ilayhi wallahi bari ka ji ya kai abu a sufiyana da a ce na san cewa zan iya sulala jiki in kubuta haɗin kai wurin shi lafiya lau da ta jashamtu liqa'ahu da na yi iyakar ƙwazo wajen sai na sadu da shi wato abin da yake cewa shine idan da zai iya janye jiki ya gudu daga mulki zan zaka ji zai yi ƙoƙarin haka inda zai iya samu ya kubuta daga mulki ya gudu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da sai ya yi gwagwarmaya sai ya yi kokari sai ya yi fatan saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walau kuntu inda yadda da zan samu in kai gare shi la ghasaltu an qadamai shi da ni zan rinka wanke mai kafa da na zama yaron shi da na zama boyi boyin shi jama'a hirak alfa babban sarki ne fa ya fi duk wane da wane da wane da kake ji a yanzu amma yake cewa da zai iya kaiwa ga annabi da ya zama boye boye shine zai rinka wankewa annabi kafa an annabi kafa shi ta yi kura thumma da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to ashe jama'a an yi wani arashi a wannan hali hirakal yana cikin binciken sa Abu Sufyana ashe kuma sai aka zo mai da labari ai ga takarda da annabi ya aiko ta hanyar wani hakimi na shi hirakal din To amma sai Hirakal sai bai waiwai wannan takardar ba sai da ya gama tambayoyin can tukuna. Ya yi ta'aliki sa'annan sai ya sa aka kawo mishi wannan takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazi ba'asa bihi diyata ila azimi busra. Wanda manzon Allah ya aiki diya, diyar hadi ne. Aka aika shi zuwa ga sarkin kasar ainihin Busra. An fahimta? Ma'ana wanda shi sarkin kasar Busra din dagaci ne ko hakimi ne na hiraka sai annabi ya aiki wani sahabi ta kuka kai wa wani dagaci ko hakimi shi kuma ya kai wa hiraka kun ga shi yana nan yana neman bayani annabi kuma ya aika mai da jawabi fadafa abu ila hirakal sai shi ainihin azimu busra din sai shi babban shugaban kasar busra din sai ya danka wannan takarda zuwa ga hirakal a wannan majalisi faqara'ahu sai hirakal ya karanta wato kenan ya sa aka karanta mishi tun da gashi bai jin larabci amma kaga sai aka yi majazi aka ce sai ya karanta fa idza fihi bismillahir rahmanir rahim a cikin takaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga da sunan Allah mai rahama mai jin kai min muhammadin abdullahi wa rasuli daga muhammadu bawan Allah kuma manzon Allah ila hirakan azimin rom zuwa ga hirakan babban romawa za mu ɗan ci ta'alikar akan abubuwan nan amma abin da nake so ka fara ganewa aka ce sadda aka buɗe takardar da mai karatu ya fara karantawa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hirakal azimin rom sai wani ɗan uwan hirakal yana zaune kusa da shi sai tashi ya daga murya ya bugi tebur ya ce ƙarya ne ba za a karanta ta ba ya wulakanta karan kai daɗe ya fara da sunan shi bai fara da kai ba kaza an ce ba a mugun sarki sai mugun ba fadi sai hirakal ya ce a'a bari dai a gama karantawa ya bari aka ci gaba da karantawa mugun ba fadi ne da ya so ya shigantaka sai ya ce salamun ala man ittaba al-huda manzon Allah ya ce amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriyar Allah amma ba'ad to bayan haka fa inni ad'uka bi di'awati al-islam ina kiranka da ainihin kiran musulunci jama'a kun ji Allahu akbar Allah ya ji kan shehun musulunci alkali Abubakar Mahmudu Gumi sabda da'awar sunna ta bayyana a ƙasar nan sai da yawa sarakuna da malaman ƙasar nan haka kakkaf sai da ya ba su haƙƙinsu yace yana kiransu zuwa ga aiki da alkur'ani da sunna da kuma barin miyagun al'adu. Hakki ne ga mai da'awa jama'a. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama gashi ya san suna da ilimi, suna da sarauta, suna da karatu, amma bai bari kawai su tsinci abin ba. Abubakar kuma ya san suna da ilimi, suna da sarauta, bai bari su tsinci abin ba sai ya aika musu a rubuce. Kaga ko sai da Allah ya karya waɗanda suka yi faɗa da shi. haka manzon Allah sai da Allah ya karya waɗanda suka fada da shi yace gashi ina kiranka da kiran musulunci da'awar musulunci ka zo ka musulunta aslim taslam ka musulunta zaka kubuta wannan jinas ne ka musulunta zaka kubuta ma'ana ka kubutar da kanka daga kafirci zaka kubuta daga wuta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladanka ninki biyu manzo Allah yana ishara zuwa ga wasu ayoyi ne waɗanda suke cewa ulaika yu'tawna ajrahum marratayn dukkan kirista ko bayahudi in ya shiga addinin musulunci jama'a duk ibadar da ya ninka mai ake in kuka zo kuka sallah da shi in aka ba ku ladan jam'i ashirin da bakwai bakwai shi sai a sake ninka mai sai zama hamsin da hudu me yasa saboda shi ya taɓa bin wani addini na sama ya bar shi saboda ya ji cewa ba shi ne daidai ba ga daidai ya bi ya yi tawali ina fata an gane fa in tawallaita idan ku ka ba da baya ka ki karɓan addinin musulunci fa inna alaika ismal irrisiyina to kana da ainihin wato arrisiyina kana da laifin dukkan mabiyanka sai ta'abirin su da arisiyi na saboda manoma ne ma'ana manoma manoman ƙasarka saboda mutanen shi manoma ne sai ta'abiri da cewa duk zunubin manoman ƙasarka me yake nufi da manoma talakawa duk zunubin talakawan ƙasarka yana kanka in kake musulunta sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jawo aya yace wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ku mutanen littafi Yahudawa da Nasara, ku taho mu haɗu a kan kalmar da za ta haɗe tsakanin mu da ku, Allah na abu da illallah. Wannan kalmar ita ce, kar mu sake mu bauta wa kowa sai Allah, wala nushrika bihi shai'a, kada kuma mu haɗa Allah da komai, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi. Kada waɗansu musulmai da waɗansu ubangizai daga cikinmu mu rabu da Allah. fa in tawallaw in kuka ibada in kuka bada baya kuka iya da wannan fa qulu shahadu bi anna muslimuna to ku ce dai kam kuma ku shaida da cewa mu dai musulmi ne wannan ayar jama'a tana nuna mana kenan ashe in za a kira manya manyan kiristoci da sarakunansu da reverend fathers da wane ne za a kira su ne zuwa ga addinin musulunci abin da ake yi kenan jama'a ba wai cewa za a yi to mu fahimci sabanin da ke tsakaninmu mu mu zauna a inda muke ko ku zauna a inda kuke ba wannan jama'a wata muguwar da a wasu ƴan boko a Kaduna da Plateau da Abuja suka bullo da ita sarkin musulmi ne yanzu Muhammadu Sada bai yarda da ita ba cewa yi a'a mu je mu kira su zuwa ga addinin musulunci mu je mu bayyana musu mahasinul islam sarkin musulmi Sada ya musuluntar da da yawa daga arna jama'a sarakunan arna bana dinnan da wani hamshakin sarki muka hau arafa muka yi aikin hajji jama'a a ƙasar delta a garin asaba babban sarki ne jama'a amma me yasa yake bautawa amma da muhammadu sa'ad ya zauna da shi sai ce ga abin da allah ya ce ga addini ga bayani ga bayani nan da ne ya karba addinin musulunci bana sai aka biya mishi kujera hajji ya je da shi muka yi aikin hajji haka ake da'awa jama'a amma wannan da'awa da kuka bullo da ita ya ku 'yan bokon Kaduna da Abuja da Plateau cewa wai waɗannan kiristoci wai kowa ya zauna inda yake wai dai mu fahimci sabanin mu a kiran su ake saboda muna da yakinin cewa addinin mu ne mai kyau nasu ya riga ya lalace ya zama polluted ya zama contaminated saboda haka nasu su bashi su dawo namu amma ba da zagi ba ba da ashar ba da bayyana musu mahasinul islam sannan da nuna musu irin abubuwan da suke jama'a kiristoci suna bauta wa junansu shi ne nan Allah yake cewa kada wasu su ɗauki wasu su zama ubangizai ya zama wane ya halatta wane ya haramta ba tare da haramtawa ko halattawa Allah ba saboda haka jama'ar musulmi daidai ne a ce za a je a zauna da bishop ɗin musafa in an je an zauna a ce ana so a nuna mushi mahasinul islam ne alheran musulunci a ce za a je a zauna da reverend father na abuja a ce za a je a zauna da shugaban kan a ce ana so a nuna mushi mahasinul islami ne amma a ce a'a wai mu yi kokarin mu fahimci junan mu kowa ya zauna a yadda yake wannan kuskure ne kuka bullo da shi ya ku yan boko ba haka ake yi ba ina fata an gane gashi sai yake cewa qala abu sufyana Abu Sufyan ya ce falan ma kala ma kala yayin da wannan sarki ya faɗi zantuttukan duk da ya gama faɗi wa faraga min qira'atil kitab ya gama karanta wannan wasiƙa kasura inda usahbu sai hayaniya ta yawa a wurin wartafa'atil aswatu akai ta daga murya wa ukhrijna mu baki sai aka fitar da mu jama'a kun ji saboda me saƙon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shigi malaman Yahudu da ke wurin. To malaman nan na Yahudu suke ga in suka ja baki suka shiru ba su hayaniya ba malaman Kiristoci afuwar to mabiya za su da kai shi yasa sai wuri ya rude da hayaniya cewa ai wallahi wannan ya ci mutuncin mu ya haya zai aiko mana da ayar qur'ani wallahi wannan ranka ne kaza kaza sai wuri ya rude abu sufyan ya ce dama su an nemo su ne dan me dan aji bayanai sai aka ce sai aka fitar da mu fa qultu hina ukhrijna da aka fitar da mu sai na ce wa abokan tafiya ta yan kasuwan laqad amira amruhum abi kabsha al'amarin dan gidan abu kabsha fa ya kasaita wa ike nufi annabi to annan sai wani abu dangane da irin abubuwan larabawa shine aka ce a cikin kakannin annabi ne akwai waɗanda ake wa ko akwai wanda ake wa alkunya da abu kabsha don haka sai siffanta shi da shi wasu gwarazan mutane ne to larabawa idan kai hali na jarumtaka in aka sai a danganta ka zuwa ga wani kakanka da ya jarumtaka haka suka faɗi a wata fassara a wata fassara suka ce abin da ya sa abu sufiya ne ya ce laƙad amira amru ibn abi kabsha an taɓa samun wani ne tun a jahiliya tun katin katin ya tashi ya ce wallahi ƙarya ne shi ba zai bauta gunki ba sai ya tawaye to yau shi ne abu sufiya sai ya haɗa shi ya ce to ɗan gidan abu kabsha wato an taɓa samun wani ma ya yi irin haka sai ya haɗa shi da wannan sai ya ce al'amarin shi ya kasirta innahu yakhafuhu maliku banil asfar ka ga mai mulkin turawa ma yana tsoron shi ma'ana sarakunan turawa ma suna shakkar shi kun ga su sun rena shi ko suna ganin meye wannan amma sai suka ga kuma waɗanda suke tsoro su kuma suna tsoron shi sarki ya tabbata ga Allah dama haka kanawa suke wa bature kirari ce manya da gajeren wando manyan gari suna tsoron ku kuma kuna tsoron yaran gari bature haka yake yawo a cikin birnin Kano da gajeren wando yaran gari suna bin shi suna jan wandon shi suna cewa kato da gajeren wando yana jin tsoro yana gudu haka amma manyan gari kuma tsoron shi suke yi shi ne sai a ce manyan gari suna tsoron ku ko kuma kuna tsoron yaran gari ce fama ziltu muqinan abu sufyan yace tun wannan lokaci ban gushe ba ina da yaqini annahu sayazharu cewa tun da dai kaga sarakunan turawa na tsoron annabi Muhammadu to sai ya bayyana sai yayi karfi hatta adkhala Allah alayya al-islam har sai da Allah ya shiga min da addinin musulunci jama'a kun ji rahama da Abu Sufyan yake fadi Allah ya mishi a wannan lokaci shi makiyin addinin musulunci amma da yaga gaskiya ta bayyana yace ana nan kuma sai samu yaqini cewa to al'amarin nan fa da gaske ne fa yace haka al'amarin ya tabbata har zuwa sadda Allah ya tabbatar mai da musulunci a zuci shikenan sai fita daga shakka sai yace wa kana ibnun nabur akwai ainihin wato shi ibnun nabur sahibu iliya shine dagaci ko hakimin iliya to anan nuskoki na sahihul bukhari sun zo da waɗannan abubuwan guda biyu kuma duk ɗaya ne akwai ibnun nabur da za akwai kuma naqo da fa duk kuma daidai ne saboda asali suna ne wanda yake ba na larabci ba ne mai fassarawa ne da gwargwadon yadda ya furta kawai ina fata an gane za ka ga ko yanzu ai wani lokacin ba ma iya faɗin sunayen da ba na musulunci ba ko sai a ce celestin sai wani ya ce wani ma sai ce salansa kawai to kaga yadda ka ji haka za ka faɗi to saboda haka misali yanzu annabur wani ya ce nato to akwai ibnun nabur ko ibnun nato shine hakimin ƙasar baitul maqdisi da shi wa hirakal da hirakal din nan usufan dukkansu bishop ne bishop shine uskuf saqif uskufan ala nasara sham su ne manya-manyan bishop bishop wato manya-manyan malaman kiristoci a ƙasar sham su biyu din da shi hirakal da kuma shi wannan yuhaddisu sai shi wannan ibnun nazir ya bada labari cewa anna hirakal hina qadima sham hina qadima iliya lokacin da hirakal ya iso iliya asbaha yawman khabisan nafsi wata rana sai ya waye gari cikin ɓacin rai tun kafin ai wannan zaman fa shi wannan yake ba da labarin cewa dama tun san da ya iso iliya wata ran kawai sai ya waye gari cikin bakin rai da ɓacin rai fa qala ba'du bafarikati sai wasu cikin fadawan shi ko gwarazan shi ko jaruman shi suka ce da shi qadistal karna hay'ataka ranka ya dade mun ga yanayin ka biya canza ne an fahimci wannan قال ابن النابور سي ابن النابور يجي وكان هرقل حذاء شي هرقل إن يا إيا دوبا yanzu fin nujumi yana ainihin bugun taurari ya iya bugun taurari za ka yi mamaki yaya gashi an ce malami ne bishop ne babba ne a cikin kiristoci amma gashi kuma yana bugun ƙasa sannan an ce gashi bature kuma yana bugun ƙasa na'am kiristoci suna yin tsafi suna yin duba suna yin bugun ƙasa suna yin ilimin taurari na irin bincike irin waɗannan abubuwa waɗanda musulunci bai halatta su sannan ana cewa wai bature baya duba a'a bature yana duba abin da mutane ba su gane ba shine ilmomin da bature ya zo da su wani lokacin da baƙaƙen fata ke ɗauka kamar duba ne sai a ce a'a ai ba duba ba ne kamar likitanci bature sai ce ya gano cewa ɗan da ke ciki namiji ne ko ‘ya'ya ne tagwaye ko kaza ne wannan bincike ne sai ka je ɗan boko sai ce ai baya duba eh abin da ake nufi ba ta hanyar duba ne ba wannan bincike ne na ilimi amma turawa jama'a a yau ba wanda ya fi turawa duba da bugun taurari in fact su yau software ma suka yi wato fasaha suka yi ta kwamfuta wadda ta hanyar kwamfuta ma za ka iya yin duba kuma kullum suna da suna da fagaji akan intanet waɗanda suke yada abubuwan da suka duba suka binciko kaza suka binciko kaza suka binciko kaza akwai tashoshi na satellite kuma waɗanda aikin su kenan yau waɗanda suke na aikin duba kawai saboda haka gashi dai hirakar din nan aka ce wararre ne a cikin harkar duba yana ainihin wato duba game da taurari faqala lahum hina sa'aluhu da suka tambaye suka ce ranka da mun ga ka tashi cikin bacin rai sai ce inni ra'aytum laylata ai daren da ya wuce na yi duba ne hina nazartu fil nujumi da ne bincike a cikin taurari sai na ga malikan khitan qad zahara sai na ga wanda zai sarauci wannan zamanin ya bayyana amma kuma ya bayyana cikin mutane masu yin kaciya su kuma sihirar ba sa yin kaciya wato ya duba ne ga cewa annabin zamani ya bayyana amma a cikin kabilar da take kaciya sai shi hirakal ya ce fa man yaktatir min hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma wato a wannan zamani su waɗanne mutane ne suke yi wa ƴaƴansu kaciya kalu sai suka ce laisa yaktatinu illa al-yahud kai ba waɗanda suke yin kaciya sai yahudawa a lokacin jama'a akwai yahudawa da yawa a baitul maqdis amma dukkan su an danne su a ƙarƙashin mulkin kiristoci ba su da ƙarfi amma suna da yawa sannan su kuma masu ba da labari a iyakar sanin su shine yahudawa suka sani cewa suna kaciya ba su san cewa larabawa na kaciya ba da haka sai suke cewa fala ya umman naka sha'anuhum al'amarin yahudawa ba zai dame ka da ranka ya dade waktub ila madain mulkik sai ka rubuta takarda zuwa ga kasashen da ke karkashin mulkinka sayaktulu man fihim min al-yahud duk inda aka ga yahudi a kashe yahudi dama shi sunna Allah akan shi shine a kashe shi tunda ya kafirci duk wani mai mulki da ya zo in ya ji za ta rikice sai ce yahudawa ne a je a kashe su kuna ji dai nan shawara ne ake bayarwa manya-manyan fadawa ne ke cewa tun da dai ana ganin cikin yahudawa ne suke kaciya kuma ana ganin annabin ƙarshen zamani kamar su cikin su ne to a je inda aka gaba yahude kawai a kashe shi sabaina mahum ala amrihim suna nan akan wannan al'amarin nasu me yake nufi da al'amarin nasu suna cikin kisan yahudawa har an fara kashe su ana cikin kisan Yahudawa utiya hirakal bi rajulin ursila bihi maliku ghassana yukhbiru an khabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da hirakal da wani mutum wanda sarkin kasar ghassana dagaci ne na hirakal ko hakimin hirakal ya aiko da shi cewa ga wani mutum wannan mutum balarabe ne na eh arsala bihi maliku ghassana wato sarkin ghassana shi ya aiko da shi ya aiko da wannan mutum ya kamo shi balarabe ne ya ce ga wani balarabe fa ya san bayanai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan mastakhbarahu da hirakal lokacin da hirakal ya nemi bayanai a wurin wannan mutum da aka kawo kala sai shi hirakal ya ce izhabu ku ɗauki wannan mutum ku tafi da shi fanzuru a muhtatinun huwa amla ku je ku kwance mai wando ku gani ko kuma ku je ku kwance mishi zane ku gani shin yana da kaciya ko bai da kaciya yanzu fa duk bincike ne ake son a haƙƙaƙe a cikin su wane ne wannan annabin ya bayyana tun daga mutumin nan ya zo yana ta bayani game da manzon Allah ya san shi sani na hakika sai sarki ya ce a je a kwance mai wando a gani kaga sarauta kenan mulkin malaka'u kenan mulukiya fa nazaru ilayhi sai suka je suka kwabe mishi wando suka dubi azzakarin shi fa haddathu sai suka ba hirakan labari annahu muqtatil suka ce ai ranka ya dade yana da kaciya wa sa'alahu anil arab sai shi hirakan ya tambayi wannan mutum game da larabawa cewa shin larabawa ma na kaciya fa qala sai ce hum yaqtatiluna lalle larabawa suna kaciya fa qala sai hirakan ya ce hadha mulku hadhihi al umma qad zahara ya ce to mai shugabancin wannan al'umma annabin wannan al'umma annabin wannan zamani ya bayyana kenan wato ya bayyana cikin larabawa sun makataba hirakal ila sahibin lahu bi rumiyya sai hirakal sai ya rubuta wa wani abokin shi takarda wanda yake a rumiyya ita kuma rumiyya wato wani gari ne a ainihin kusa da ƙasar rom inda asalin ƙasar hirakal din to asali akwai gari kuma Romania wadda za ka ce Romania ko ma'ana gari ne cikin ƙasar turai ne amma mai sarautar garin shi ma malami ne na kiristoci kuma ya iya bugun ƙasa to yanzu hirakal binciken shi ya gama nuna mai da iya abubuwan da ya yi da table research bincike na takarda da ya da kuma bincike da ya a aikace ko sun tabbatar mai cewa cikin larabawa ne to amma sai kuma zai nemi shawarar wani mai ilimi irin shi wa kana nazirahu fil ilmi irin su daya a wajen ilimi darajar su daya a wajen ilimi sai hirakal ya rubuta mishi ainihin takarda wa sara hirakal ila himsa sai hirakal ya tafi shi kasar himsa a nan cikin sham ne a yanzu falam yarim himsa hirakal bai bar garin himsa ba hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'aya hirakal ala khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wancan mai ilimi irin na hirakal ya rubuto mai takarda ya ce ai lallai irin binciken da kai na duba ni ma na yi na ga cewa lallai wannan annabi a cikin larabawa iki wa annahu nabiyyun kuma cewa lallai annabi ne kun ji duk ta hanyar duba suka binciko suka gano abu banda karatu da suka yi da kuma bincike da suka yi ku duba yadda turawa tintini jama'a suke bibiyar dukka wajen gano abu amma yanzu musulmi in aka ce musu ga wani ya bayyana madadin su je su bincika menene gaskiya game da abin da ya zo da shi kawai da jita-jita sai su fara rabbi jama'a ko kun fahimta jama'a ga wani ya zo yana da'awa yana cewa kaza abin da ake so ku je ku binciki dukka ɗaya bayan ɗaya dalla-dalla ku gano gaskiyar me ike cewa amma kawai a'a wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani kawai sai ka ce jama'a ku zo mu yi rabbi karshen ta sai ku yi ta rabbi akan abin da ba haka yake faɗi ba karshen ta sai ku zo kuna rabbi rabbin sai ya da wannan da'awar tashi amma ka duba yadda turawa suke bincike duk da ya gama binciken kuma fa sai ya rubuta consultation letter takarda ya rubuta yana neman shawara daga mai ilimi irin nashi ka yi bincike a irin wannan ilimin ka mai ka gano shi ma sai gano cewa abin da ka gano gaskiya ne wannan mutumin annabi ne ni ma haka ilimina da karatu na ya nuna mu fa'azina hirakal sai hirakal ya bada izini ya yi umarni kenan li uzama rum cewa manya-manyan ƙasar romawa masu faɗe a ji su je su taru fi daskaratin lahu bi himsa su je su taru a wata fada tashi wato a vila a wani gidan gwamnati da ke himsa don duk inda shugaban ƙasa ya je a wata jiha ba akwai masaukin shugaban ƙasa ba za ka ga an ce akwai presidential lodge to shi ne ya ce to su je su taru a wannan inda shugaba ike taruwa a garin himsa ya ce duk manya-manyan kasar rum su taru sun ma'amara bi abuwa bi hafa gullikat da suka gama taruwa gaba ɗaya sai ya ainihin ce to duk ƙofofin da ake shiga gidan gwamnatin a rufe sannan shi kuma sai ya samu kanshi ya saka kanshi a wani ɗaki shi ma sai ya rufe ƙofar kun ga su an rufe su gaba ɗaya ta baya shi kuma ya shiga wani ɗaki ko falo ya rufe kanshi ثم اطلع سيليق فقال سيتي يا معشر الروم يا كوروماوا هل لكم في الفلاح والرشد كنا سن كسام داتيوا كنا سن شريار الله وأن يثبت ملككم كنا سن ملككم يتبت إن دي كنا سو فتبايعوا هذا النبي تو كزوم يدد وانا النبي كو يدد النبي shi yanzu ya gama ganin gaskiya amma tunanin da yake za su yadda ko za su yi tawaye to amma saboda ya san in ya faɗi wannan maganar suna shaida juna to za su iya faɗo mishi don haka sai kulla kanshi a ɗaki sai leko jama'a kuna san shirya kuna son mulkin ku ya tabbata baki ɗaya sai suka ainihin bashi ansa sai ce to ku yi mubara'a ga wannan annabi fa hasu haisata umuril wahshi sai suka taso mishi irin tasowar da jakunan daji suke yi ilal abwabi suka taho wurin kofofin da za su shiga wannan falo da yake wa wajaduha qad ghulqat sai suka samu duk kofofin a rufe suke falamma ra'a hilaqan sai ya mero faƙala sun ce wa ma a shaba ko ya kuma yawa hamma kun sun kuna son ku sami dacewa kuna son shiriyar Allah wa an yi sun ta mun kun kuna son mutum ko ta ba in ne kuna so ka ku ba ni ɗan zagon da mun to ku zo mu yarda da wannan annabi ku yarda da annabi shi ya gina da mun gaskiya amma tunanin da yake na su yarda ko ba su tawaye to amma saboda wasu in yi wannan magana sun